Barkan ku da hakan wa matasa barkan da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarin matasa na maraicen wannan Asabar 23 ga watan Juli shekara ta 2022. A nan cikin ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta. Akiya Arimi ya kike. <laughs> Gora ya kike yau da miki ka zo mana da shi. Alhamdulillah Gora mun gode wa Allah. To yau Gora za mu ji yadda jarabawar bak ta bana shekara ta 2022 ta gudana a cikin wasu jihohin Niger. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu ji yadda matasan yamai masu sha'awar raye-raye ke daukan darasi a wannan lokacin na hutu. Da karshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Jawara rabawar Bakta bana shekara ta 2022 wacce aka fara tu ranar Litinin 18 ga watan Juli da ta gabata ta tara ɗalibai 86,830 a cikin cibiyoyi 202 ko ina a faɗin ƙasar Nishar. Haka ne gura a jiri na biyu na nan babban birnin ya mai komi na tafiya daidai bari mu saurari rahoton Rukaita Abdurrahman da ta shirya mana. A cibiyar jarrabawa mai lamba biyu da ke cikin Seje Vincent ta yamme su 'yan takara 500 suke na jarabawar bakaloriyar bana. Profesa Kadiri Abubakar shugaban jiri. Tun somawar komai yana tafiya daidai muna da masu jarrabawa 500, 73 mata 427 maza domin magance matsalar sata jarabawa a yayin taron mun waye da kawunan mambobin alkalan jarabawa sannan kuma akwai ƙa'idojin doka da muka karanta wa masu jarabawa. 'Yan takarar na fita daga ɗakunan jarabawa biyo bayan sa'o'i hudu a kan jarabawar babin farko na ranar da ya shafi falfasa wani babi da Omar 'yan takarar shafin adabi ke ganin mai sauƙi ne. Mun jarabawa falsafa ni ko yanzu ina tsammanin samun bakaloriya mun gode allah jarabawa faransanci ba ta yi wahala ba kuma na zaɓi turanci nan ma babu wata damuwa kamin a kai ga jarrabawar babi-babi na maraice bisa tabarmi da tafuna ne 'yan takarar da dama za su ɗaukar lokacinsu na yin tilawa. A fannin jarrabawar bak har yanzu gora a jiri ne mai rodo na garin da ranar litinin da ta gabata an samu ɗalibai hudu wanda aka kora daga cikinsu kuma 'yan sanda sun ma kama ɗaya saboda an kama su da satar amsa. Haka kuma gora a garin maraɗi sai da aka sake zana jarabawar turanci cewa da faransai a jiri F da ke Lise Technique ga tsokacin da Profesa Tarno Mamman ya yi wa abokin aikinmu Muhammad Mamman shi ma shugaban jiri ne. Ba satar jarabawa ce da aka saba gani ba. Aikin hukumar tsarin jarabawa bakaloriya ne ma akwai ayat tambaya. Tun ba da izini a buɗe takardun alhali jarabawa za a ci gaba. Wannan kasawa ce a tsarin. Akwai siri FN, FRUA da FCAT. FWIT ce kadai aka ce a sake jarabawa ta. Alhali mu har mun buɗe wasiƙa yanzu kuma aka ce mana a sake jarabawa ko yanzu na karɓe wata waya ga hannun wata ɗaliba mai jarabawa. Gwada sai kuma jihar Zandar an lura da yadda wasu 'yan mata suke shiga shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Wannan kuma gora wani lamari ne da ya fara damun mutanen garin. A cikin wannan rahoton da Zara Bukar ta shirya mana ta taɓo wannan shigon bar mu saurare ta. A cikin garin Zandar, shan kwaya na ɗaukar wani minzame mai sa damuwa, bale ma wajen bangaren matasa 'yan mata. Gaskiya dalili diya suna sa mutum ya yi shaye-shaye, amma ni dalili na na shaye-shaye ɗaya ne zuwa biyu. Kamar yanzu raina ya ɓace gaskiya ina iya yin shaye-shaye da in ci sanyi a raina. Don daga na sha abubuwan duka da ya ɓata min rai suna wuta daga raina in yi so in ji raina ya dawo. Ina son in dina amma ba na iyawa saboda na riga da na yi sabo sai da in ringa ragewa a hankali a hankali har in daina. A ganin masanin ilimin zamantakewa dalilan wannan tsundumar 'yan mata ga amfani da shan kayan maye na da tushe ne daga shashanci da kuma hukumtawa maras tasiri ga shan kwaya a ƙasar Nijar. A yayin da tarbiyya ta gagara ga iyali, a yayin da matasa suke yi abin da suka ga dama saboda matasa ba su da wani tudun dafawa, kina ana iya samun irin wannan yanayi. Waɗannan matasa ba su ne ke da alhakin yanayin da muke ciki ba, mu ne ke da alhaki da kuma al'umma da gwamnati saboda gwamnati ba ta bincike bisa shige da ficen miyagun kwayoyi a cikin faɗin ƙasa. Min zaman balaga shine lokacin sararin faɗawa cikin wannan yanayin, amma akwai wuya a tantance daidai ko don mi 'yan matan ke shiga shan kwaya. Tasirin dai ana ganinsa ganin yawaitar faɗace-faɗace da ake da ke kai wani bi har ga rashin rai tsakanin matasa a zandar. Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu na yau gora. Ko kina sha'awar raye-raye? Haba gora, ya kai maki tambaya, ai ba ni kaɗai ba ma. Matasa da dama na nan babban birnin Yamai suna sha'awar rawa sosai. Wa'ansu daga cikin su har darasi suke ɗokawa a wannan fanni. Ga rahoton da abokin aikinmu Ali mun ya shirya mana. Bisa sha'awar da suke ma rawa matasan anguwar Site Faisal da ke kusan tsangon balbali na Yame Santirvert sun samu wata fusa'ar girka wani kulob ɗin rawa a cibiyar nishaɗi ta Blue Zone. Sufyan Ahmadu Jibbo mai horasuwar masu koyon. Sefur don mu ɗaukaka sha'anin rawa ne a nan Nijar. Mun san mutane da yawa a ƙasashen waje ta hanyar rawa ne suke tafiyar da rayuwarsu. Ina koyar da rawa a wasu wurare a wata ake biya na. Da 'yan koyo hudu suka soma yau yau sun jibinci fiye da su 20 'yan mata da samari Sheikh Burema shugaban kulab din. Mun yi aiki ne da tunaninmu muka kafa kulab a shekarar 2020 da farko mun sami matsala wajen samun 'yan wasa mutum uku zuwa hudu kawai muka samu amma a yau saboda mun yi kokari sosai mun wuce 'yan wasa 20. Su kuma 'yan koyan gurin shigar su a wannan kulab ɗin shine rayuwar sha'awarsu rawa da kuma samun zama shahararru cikin wannan sana'ar. Mu saurari Hawa Isaka Na sha ganin masu rawa cikin tele ko kuma kan yanar gizo. Abin yana ba ni shawa. Ina son in rubuta kaina don in rinka yin irin nasu. La'akari da wa'annan matasan rawa wata hanyar nishaɗi ce, amma kuma tana iya zama hanyar samun kuɗi. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Gungu Muhammad ɗantani a fuskar wasar tserere da guje-guje kwamfalar duniya na gudana gadan-gadan a oregon kasar amurka yar nijar amina seni ta yi tsereren karon karshe na tazarar metar 200 safiyar ranar juma'a wakiliyar afirka ta zo ta hudu da kika 22.12 hilin wasannin motsa jiki na mohamed sen kewayen babban birnin kasar morocco raba a nan ne masu bada tukwicin gala suka kasance ce domin baiwa shahararrun 'yan kwallon kafa na nafiyar afirka tukucin kakar bana bayan shekara 2019 ɗan kasar senegal sadio mane shi ya samo tukucin kwallon zinari ya yi kaka mai fa'ida da kuma komawarsa a ƙungiyar bayern dominic a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin mata samu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da irtai